Kawowa yanzu dai ba a samu nasarar kamu ‘yan bindigan nan guda shidda da suka tsere daga hannun ‘yan sandan jihar Kogi ba a ranar laraban nan da ta gabata. Mataimakin shugaban ‘yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta takwas da suka haɗa da jihohin Kogi, Ikiti da kuma Kwara, AIG Jibrin Yakubu, ya ce sun baza jami'ansu tare da hotunan ‘yan bindigan da suka tsere a sassan Najeriya. kuma suna da ƙwarin gwiwar cewa nan ba da jimawa ba za a samu nasarar kama su kamar yadda ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula. A cikin jiya muna kan aiki dare da rana, muna da class detectives yanzu wanda muka bari graduate namu all of the place looking for them and we are hopeful insha Allah za mu gano su durin da suke. To yanzu an tura jami'ai daji ne ko? Ko ina, daji da zaruka kuka ina, nationwide. kuma mun riga mun circulating information din all over muna da hotunan su dama tun tuni so already da pictures and circulation so insha Allah za mu gano su to wani kira kuke yi ma jama'a don su taimaka muku eh awa kira ne shine already uh, mun ce duk wanda ya da labari ya reporting to the nearest police station reporting to us here in Lokoja even to the force CTRO anywhere any police formation and any other security agencies that you can around nearby so that's why I said, Kawawa lokacin haɗa wannan rahoto dai, sabon kwamishinan 'yan sanda da aka tura jihar Kogin bai fara aiki ba, kamar yadda AIG Jibril Yakubu ya tabbatar. To yanzu ranka kai ke rike da kogin yanzu. na on ground, the AIG is on head, and on head comparison of Kogi, APG, ya kuma Kwara. And local jack incidentally is the headquarters na on head. No. So that's why we're always working hand in hand with the, the leadership. So there's uh, normally no vacuum created at all. We're always on ground. So A yanzu haka dai masu lura da al'amura a jihar Kogin sun zuba idanu domin ganin yadda za ta kasance game da kamo waɗannan 'yan bindiga guda shidda da suka haɗa har da wasu guda biyu da ake alaƙanta su da ɗan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kogin Sanata Dina Malaye wanda suke takun saƙa da gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya. Ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya, karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya, kuma zauna lafiya. Tafiya ba dawowa ba, ɗan adam ba komai ne ba, fitina ba a san ƙarshe ba. Tafiya ba dawowa